Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin littafin zubar da jini. Littafi na ɗaya, wanda ne Shari'a Usman ke karanto maku a nan tashar Hausa Novel TV. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Take gimbiya walisa ta rusa uban ihu, ƙarar ihun nata ne ya yi amsa kuwa har zuwa can cikin fada. cikin sauri sarki fadagal mannad ya falfalo da azababban gudu cikin tirakar da zuwa sai ya ɗebi ruwa ya fawa Siba. Ta ce kuwa ta falfalo daga sumun da ta yi tana mai ajiyar dogon numfashi ta kalli sarki fadagal mannad ta ce shin da gaske ne yanzu shi kenan na raba da ɗana walisu kan sarki fadagal mannad a ƙasa ya ce ƙwarai kuwa abinda walisa ta faɗa miki gaskiya ne babu yadda za mu iya a kan wannan al'amari face mu haƙura mu tura ‘yar uwarsa ta bi shi cikin duniya domin nemansa ta wannan hanya ce kaɗai za mu iya samu mu dawo da ɗannan namu zuwa gare mu idan ba haka ba kuwa mu da shi har abada domin ba zai taɓa yadda cewa mu iyayensa ne ba kuma duk sanda ta raya masa zai iya dawowa nan birnin namu ya yaƙe mu kuma ba ma da abin da za mu yi masa a wannan lokaci ko da jin haka sai nan take hankalin gimbiya walisa ya tashi ta shiga tunani a cikin zuciyarta wata san san da zancen zuciya fito bili ba ta ce yanzu shi ke ni da ɗan uwana mun zama abokan gaba da za mu dinka farautar juna shakka babu dole ne ki aikata haka domin ceton miliyoyin rayuka daga halaka idan kuwa kika ƙi to tabbas zan yi nadamar haihuwarki domin burina kawai shine ganin an sami zaman lafiya a duniya an daina zubar da jinin da ake yi ina mai umartarki da ki kasance cikin shirin wannan tafiya ki sa a ranki cewa za ki ceto dubban rayuka ne daga halaka yana gama faɗin haka sai ya juya ya nufi hanyar zuwa fada yana yi mata nuni da ta biyo bayansa don ce kuwa ta bi shi a baya har suka isa cikin fada duk inda suka gifta dakaru ne suke yi rusunawa suna gaishe su sai so wasu cikin fada sai suka sami guri suka zauna sarki fatarul munnar ya gyaran murya sannan ya ce ya ku waɗannan bokaye duk na ji irin bayanin da kuka yi kuma na gamsu da shi sosai amma ina so idan akwai wani taimako da za ku yi wa walisa to ina so ku yi mata shi yanzu ko da suka ji abin da sarki fadagal munnar ya faɗa sai duk suka tsaya suna nazari daga can sai dukkan suka haɗu waje ɗaya suka tattara hannayensu suna masu karanta waɗansu da lasiman tsafi faruwan hakan ke da wuya sai ga wani irin ƙaramin dutse ya bayyana tsakiyar hannunsu shi dai wannan dutse girmansa bai fi tafin hannu ba sannan wani irin shuɗin haske yana tashi daga jikinsa boka makarsar ya tashi da ƙafafunsa ya zo gaban gimbiya walisa ya miƙa mata wannan dutse sannan ya ce wannan dutse zai taimaka miki sosai a cikin wannan tafiya duk sanda kika ga wannan shuɗin haske ya juye zuwa ja to tabbas akwai wani bala'i da yake shirin faruwa a wannan yanki to a yanzu kuma kin ga babu bala'in da ya bi na ɗan uwanki a wannan duniya kar ki kuskura ki rabu da wannan dutse ko da yaushe ya kasance a jikinki ko da kuwa bacci zaki yi domin yana daga cikin abubuwan da za su taimaka miki cikin sauri ta karbi wannan dutse ta suka shi a cikin aljihu ta ajiye sannan sarki fadaral munnar ya ɗebi dukiya mai yawa ya baya waɗannan bokaye sallame su suka kama hanya suka tafi kowa ya shiga sabgarsa kai tsaye sarki fadaral munnar da gimbiya walisa suka koma cikin gidan sarauta hanyar da za ta kai ka ɗakin sarki ko da suka ko da suka kusa zuwa kofar ɗakin sai suka yi alba da gimbiya nusiba a tsaye a bakin kofar idanunta cike da kwalla take ta zo ta rungume wa lisa sannan ta ce zan yi kewakiya ke ta zan so ki dawo wannan birni namu a raye daga wannan farautar mutuwar da za ki fita ko da jin haka sai walisa ta janye jikinta daga na mahaifiyarta ta ce haba ummi bai kamata ki fidda rai da ni ba ki sa a ranki cewa dole zan dawo wannan birni kuma ina yi miki alƙawarin ba zan dawo ba sai tare da ɗan uwana ya rima walisu domin shi ne babban burin mahaifina tunda shi ne yake da gadonsa ba ni ba da jin haka sai kwalla ta zubo wa sarki fadarul munnad ta kiri tausayin gimbiya walisa ya kama shi don haka sai kawai ya bude kofar tirakarsa ya shiga ashe su ma sun kula da wannan hawaye da ya zubo daga idansa cikin sauri suka biyo shi a baya sannan walisa ta ce ya abba na kai hakuri idan maganar da na faɗa ta ɓata maka rai ka sani cewa ban faɗa ba ne ba na faɗa ba ne domin nufin cutar da kai cikin murmushi ya dube ta ya ce ya ke ata ko kaɗan ba ki ɓata mini rai ba sai dai tausayi da kika bani na ganin cewa ba kya da gadon karaga ta ni ma ba ni da yadda zan yi akan haka domin haka ka'idan mulkin birnin mu yake da a ce ke namiji ce to da tabbas ke ce za ki gaji kujerar mulki ta Ina gama faɗar haka sai ya je ya ɗauko wata akwati a can ƙasan gadansa ya buɗe ta sai gashi ya zazo wani irin baƙin sulke mai ƙaurin gaske tare da wata iriyar takobi ita ma baƙa kamar yadda sulken yake ya taho zuwa ga wali sai miƙa mata waɗannan kayan sannan ya ce ga waɗannan kayan ki riƙe su a hannunki za su yi miki amfani sosai a cikin wannan tafiya ni ma na gaje su ne a wajen mahaifina kuma ni ma yanzu na mallaka miki su daga yau har zuwa sanda zaki dawo nan take walisa ta karɓi waɗannan kayan ta saka a jikinta sannan ta gashin ta guri ɗaya ta sauke shi ya zuba a kan kafaɗinta ta juyo ta rungume mahaifiyarta nan dai suka yi ban kwana da juna ta juya ta fice daga cikin tirakar tana wayewayen mahaifiyarta shi kuwa sarki fadarin munnar sai ya biyo ta a baya yana raka ta sannan yana ƙara ƙarfafa mata gwiwa akan aikin da ke gabanta ko da suka fito daga cikin gidan sarautar sai suka wuce kai tsaye zuwa balgar kai. ta zaɓi wani ingarman farin doki matashi mai gini a jika ta ɗauka ta hau sai gashi dokin ya dace da ita kamar saboda ita aka halicci dokin rawan nan guri suka yi ban kwana da sarki fadarin munnar ta kama hanyar fita daga birnin duk inda ta gifta sai dai ga gada karo da mutanen gari suna rusunawa suna gaishe ta tare da yi mata addu'ar samun nasara a haka har ta fice daga cikin birnin gaba daya ta shiga cikin daji tana zabga adababban gudu tun tana cikin yankin birninsu har yi mana ta fice daga cikin nahiyar gaba daya kuma duk inda ta haɗu da mutane sai ta ɗauko hoton yarima walis ta nuna masu shin ko kun san shi ko kuma kun gan shi akan su amma ko mutum ɗaya ba ta haɗu da wasu mutane waɗanda suka ce sun taɓa haɗuwa da shi ba can ko al'amarin yarima walisu tun daga lokacin da fatalwar boka sahibul uqub ta shiga jikinsa a lokacin yana kwance a cikin tarakarsa abin da ya faru shine lokacin da dare ya dala yana cikin shira da bacci abinsa har da shari kamar wanda ba zai taɓa farkawa ba daga doron baccin da yake yi kwatsam sai ya ji wata irin tsawa daga cikin daga ciki cikin sauri ya farka firgigid daga doron baccin da yake yi tare da zara takobinsa a zatansa wasu dakarun mamayar barato ne suka kawo masa hari bisa mamaki sai ya gashi kaɗai ne a cikin ɗakin babu kowa amma duk da haka ba a daina wannan walƙiyar ba don haka sai ya kwantar da hankalinsa domin ya zata hadari ne ya haɗo ake shirin yin ruwan sama amma sai ya ga wannan tsawon ba tsaya ba har ma ɗakin nasa gaba ɗaya ya canza fasali ba kamar yadda yake ba domin ganin ya yi komai na ɗakin yana yawo a kan iska sannan ya dinga jin kamar ana ƙallara dariya daga cikin wannan tsawon da take tashi ba zato ba tsammani sai kawai ya ji kamar an kama jikinsa an ɗaure yadda ko ɗan yatsansa ba zai iya ɗagawa ba daga can kuma sai ya ji an bushe da dariya wacce bai ma san daga inda ke tasowa ba kuma duk wannan abu da yake faruwa shi kadai ne yake ji kuma yake gani duk hadiman gidan sarautar ba sa iya ganin komai ana cewa cikin wata kakkausan murya mai kama da kukan jaki ya kai wannan jarumi daga yanzu babu wanda yake da iko a kanka sai abin da muka saka ka kawai za ka yi ko kana so ko ba ka so dole ne ka zama bawanmu daga nan har ƙarshen rayuwanka kuma da kai ne zan cika buri na na ganin duk wata teku ya rine da jinin bil'adama kafin ya ce wani abu sai kawai ya ga wani irin haske mai kama da siffar bil'adama tsoho tukub fuskarsa cike da furfura idanunsa kuwa jajaye ne wulik babu alamar fari a cikinsu yana tafiya a kan iska tare da ƙyalƙyar dariya ita taho da yake yarima walisu yana ji yana gani amma baya da ikon koda buɗe bakinsa balle ya yi magana wannan tsohon matsafi ya zo ya shiga gangar jikinsa take walarsa ya ji gaba ɗaya jikinsa ya yi sanyi kuma nan take gaba ɗaya tunaninsa ya jure ya manta kowane ne shi da asalinsa da kuma mahaifarsa nan take ya gan shi yana tafiya a kan iska ba kan ƙasa ba a haka ya dinga ratsawa ta cikin ginin gidan sarautar tasu kuma duk inda ya gifta babu wanda yake iya ganinsa domin ta gaban dakarun ya dinga wucewa wasu ma ratsawa ta jikinsu ya dinga yi yana wucewa aka har ya bar cikin birnin kuma wata irin tafiya ya dinga yi ta ban al'ajabi domin tafiya mai tsawo yana yi domin tafiya mai tsawo yake tamkar gudun kibiya haka yake yawo a cikin iska a hankali har ya bayyana a gaban wata katuwar bishiyar kuka a cikin wani irin bakin daji dai wannan bishiyar kukar ta kasance katuwar gaske domin komai karfin gidan mutum bai isa ya yi alba bai isa ya iya ganin ƙarshen ta ba ko da zuwansa gaban wannan bishiyar sai kawai ƙasar gurin ta dare gida biyu wata iriyar katuwar ƙofa ta bayyana a ƙasanta kamar ƙofar gari nan take ya shiga cikin wannan ƙofar har ya kai ƙarshen ta ho haƙiƙa wanda bai yi yawon duniya ba bai more idansa ba sai gashi ya bayyana a cikin wata katuwar fada mai girman gaske kai da ganin yadda fada wannan fada take kasancewa an dade ba a shigo cikinta ba domin gaba daya komai na cikin fadar lallaɓe yake da yana da kuma kula nan take walisu ya dubi gaba daya fadar da kwayar idanunsa take wata iriyar iska mai ƙarfi ta fito daga cikin idanun nasa ta karkaɗe gaba daya yana da kuma ƙorar da suke cikin fadar sannan gaba daya ƙorar ta ɓace gaba dayanta bayan nan kuma sai wani irin ruwa ya fito daga cikin idanun nasa ya wanke ko wani cikin fadar kuma a tace komai ya bushe kamar ruwa bai taɓa sauka a jikinsu ba bayan komai ya koma yadda yake sai ya tafi kai tsaye zuwa inda wata kujerar tsafi take ya zauna a kanta tare da ɗora hannayensa a kan cinyoyinsa bayan ‘yan daƙiƙu sai ya jikinsa ya fara karkarwa take fada ƙasa ya fara farfaɗiya ba komai ne ya jawo haka ba face a lokacin ne ruhin boka sahibul ƙub yake da buƙatar fita daga jikinsa nan take wannan hasken ya fita daga jikinsa shi ma ya dawo hayyacinsa ko da ya dawo cikin hayyacinsa ya alba da ruhin boka sahibul uqub sai ya daka masa tsawa tare da cewa wai shin kai wane ne kuma me kake nufi da ni sannan ina ne ka kawo ni nan ka gaggauta saki na ko kuma yanzu nan na halaka gaba ɗaya dajin ko kuma yanzu nan na halaka ka gaba ɗaya da jin haka sai ruhin boka sahibul uqub ya bushe da dariya sannan ya ce kai yaro hakika kana yaudarar kanka domin da a ce ka san ni da ba za ka yi wannan maganar ba ni ne kadai a tarihin duniya shi'umin da ka faɗe duniya suke bauta masa domin babu wanda yake da ƙarfin sihirin da nake da shi kuma ni ne wanda ya gagaru duniya ga baki ɗayanta har ya zama na kowa ya fi tsoro na fiye da yadda yake tsoron mutuwarsa yanzu kai ta yaya kake tsammanin za a kashe ni bayan dama can ni matacce ne kai kai ne za ka zame mini gangar jikina a wannan zamanin domin na ci gaba da buwayar sadaukai da kuma manyan sarakuna da ƙananan bokayen wannan zamanin naku waɗanda gaba ɗaya sihirin nasu bai fi cikin cokali ba ballanta na kuma kai kanka ta yaya kake tsammanin za ka iya tarata da yaƙi bayan na daɗe da shuɗewa ka sani cewa in dai bana jikinka to sihirin tsafi na ba zai taɓa yin tasiri ba amma kuma idan duk duniya za su taru ba za su iya hana ni shiga jikinka ba kafin ya gama faɗar abin da yake bakinsa tuni jahadumi walisu ya dako tsalle daga inda yake ya kawo wa ruhin boka sahibul ukon mummunan sara da nufin ya tsarge shi gida biyu bisa mamaki sai ga takobin ta ratsa jikinsa ta wuce kamar ya da haske ba tare da ya ga jini a jikin takobin ba kawai sai ya ji boka sahibul ukon ya sake bushewa da ma wata mahaukaciyar dariya fiye da wacce ya a baya ya ce wacce ta sa fadar ta fara amsa kowa da amo komai na cikin ta ya fara girgiza kamar zai rifto ƙasa har sai da ya shigo sannan komai ya koma kamar yadda yake a baya kisa da kallon walinsa ya ce kai yaro kada ka taɓa yaudarar kanka da tunanin ganin ƙarshe na domin ni ne sa gudu kuma ke gudu duk ka mutum ko aljan yana shakkar haɗuwa da ni kuma ina mai tabbatar maka cewa ni dinnan muzucin kan dutse ne ban fito ba sai da na shirya daga yanzu a cikin wannan fadar za ka ci gaba da zama har iya ƙarshen rayuwarka kuma ina mai tabbatar maka cewa ba zan bari ka mutu da wuri ba dole sai bukata ta ta gama biya ta ganin na zama cikakken dau ko da ruhin boka sahibul uqub ya gama faɗa haka sai nan take tarwatse ya sake wa ya shiga jikin walisu faruwan hakan ke da wuya sai ga launin fuskarsa ta suya daga launin mutanen arziki zuwa ta azzalumai tage wasu irin zabga zabgan fuka suka fito daga jikinsa sannan ya miƙe ya tashi sama ya ratsa ta cikin wannan ginin fadar ya luluka cikin sayarin sama cikin adababben gudu kamar iska wannan shine dalilin da ya sa gaba ɗaya bokayen duniya suka kasa gano inda ya rima walisu yake babu inda jarumi sai ya nufa face wani katon birni wanda ake kiransa suna Keraya. Birnin Keraya babban birni ne kuma karkashin mulkin wani azzalumin sarki mai suna Ukibanu ina yake. Ina da matuƙar ƙarfin sihiri da kuma ƙarfin damde kuma shi ma ya ɗauki zubar da jini ba a bakin komai ba hatta talakawan birninsa irin halinsa kenan. Wannan dalilin yasa kowa baya shakkar mutuwa a kullum da zubar da jinin bil'adama ake cikin wannan birni wata rana suna zaune ana tafiyar da harkokinsu na yau da kullum kuma a wannan lokaci wani katon karkarfan mutum mai ƙeran mutanen farko ya kama waɗansu dattijai guda biyu da kuma 'ya'yansu yara ƙanana ya ɗaure su a tsakiyar kasuwa yana sa wuƙa yana yankan naman jikinsu yana gasawa a cikin wuta sannan ya jefa waɗansu karnuka da suke bayan su cinye su kuma waɗannan ɗaurarrun mutane sai kuka suke yi gefe guda kuma ragowar mutanen gari ne sun tsaya suna kallon su suna da kalkala musu dariya don ko kaɗan babu alamar tausayi a kan fuskokinsu to fa jama'a me kuke ganin zai faru a wannan birni kuma shin walisa za ta haɗu da ɗan uwanta jarumi walisu wani irin tashin hankali mutanen duniya za ta shiga sakamakon bayyanar tsohon boka mai suna sahibul uqub wanda a halin yanzu ya shiga jikin walisu domin samun wa'annan amsoshi naku sai ku tare mu a ci gaban wannan littafin littafin zubar da jini littafin gagarbadau kuma jarumi kuma hazikin marubuci habibullah muhammad kabala kar a manta a yi mana subscribe a tashar mu ta hausa nobel tv a youtube ga waɗanda suke samun karanta wannan littafi a facebook to ku sani fa ana barin ku a baya a can youtube domin a can youtube mun yi nisa a wannan littafi kuma yanzu haka muna kaman babi na muna a littafi na uku ne kaman ko zuwa na hudu don haka domin ku cin mana ku yi sauri kada a riga ku ku je youtube channel namu hausa novel tv ku yi mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin ba kuma kada a bakku a baya mun gode mun bakku lafiya